واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna cikin 21 daren da biyu ga watan tara watan ramadan shekara ta 438 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ranar 16 ga watan 6 shekara ta 2017 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na bibiyar ayoyin alkur'ani don fahimtar abin da suka kunsa muna nan a cikin suratu tauba inda karatunmu da ya gabata muka tsaya akan aya ta uku yau kuma insha Allah ta'ala za mu tafi da kan aya ta hudu zuwa ta shida kamar da muka saba kafin bayani akan ayoyin mukan saurari karatun bakin su malam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين عاهدتم ما شاء الله تبارك الله الله سبحانه وتعالى إتي إلا الذين أعهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم أحدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فسروا آية aya a ألا Allah yake cewa illal ladina ahadtum minal sai dai waɗanda kuka yi alkawari da su daga cikin arna ya zamanto sun kiyaye da alkawarin da kuka yi da su ba su ha'ince ku cikin alkawarin da kuka yi da su ba allah ya ce sun ƙusu kun shai'a sannan sai zamanto ba su tauye muku komai cikin alkawarin da kuka yi da su ba walam yubahiru alaikum ahada kuma ba su taimaki wani mutum daga cikin makiyanku a kanku ba a yadda ba su yaƙe ku ba kuma haka ba su taimaki wani da zai yaƙe ku ba allah yake cewa fa'atimu ilaihim ahdahu to ire-iren waɗannan ku cika musu alkawarinsu da kuka yi da su ku cika musu alkawarinsu da suka yi da ku ila muddatihin har ya isa zuwa lokacin da wato anin suka yi da ku kada ku far musu kada kuma wato anin ku saba alkawarin da kuka inna allaha yuhibbul muttaqin haƙiƙa allah yana son sa masu tsoron allah haƙiƙa allah yana son bayin da suke tsare kawunansu daga shiga wuta ta salon yin abin da allah ya sa su dabarin abin da ya hana su wanda da shi ne ake samun kariya da kubuta daga fuskantar azabar Allah to wannan shi ne dama tsoron Allah fassara wannan aya ta salo mai faɗi da Allah subhanahu wata'ala ya ce illal ladhina ahadtum minal mushrikin a kafin wannan aya mun yi bayanin cewa Allah subhanahu wata'ala ya shelanta wa arna gaba ɗaya kaf cewa babu shi ba su haka ba manzansa ba su mana nesa nesa tsakaninsu da Allah subhanahu wata'ala to sai Allah subhanahu wata'ala yake faɗa mana a wannan ayar cewar waɗanda wannan hukunci ba zai shafe su ba waɗanda aka togace aka keɓance daga cikin ire-iren wannan arna da Allah ya ce ba shi ba su ba manzo babu su nesa nesa tsakaninsu da Allah da manzo Allah ya ce to na a hattun minal mashirki daga cikin su waɗannan arna sai dai waɗanda ya zamanto kun yi alkawari da su thumma lam yanqusukum shai'a, sannan aka wayi gari ba su wato ainihin warware komai ba daga cikin alkawarin da aka yi da su ba su tauyi wani abu daga cikin sharaɗan wato alkawarin da kuka yi da su ba saboda haka su za su shiga ƙarƙashin wato jinkiri da allah subhanahu wata'ala ya yi na watanni guda hudu ba za a taɓa su ba ba kuma za a ba da goyon bayan wani ya taɓa su ba sannan bayan haka allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa fa atimmu ilaihim ahdahu in har ya zamanto wa lam yuzahiru alaikum ahada bas taimaki wani akan ku ba to ku cika musu alkawarin su da suka da ku ila muddatihim har zuwa lokacin da wato ainihin suka yi da ku saboda Allah subhanahu wata'ala baya umarni da ha'inci addinin musulunci bai yarda wa 'ya'yansa yin ha'inci ba domin da zara kuka warware alkawari tsakaninku da su za su kalle ku a matsayin maha'inta za su kalli addinin a matsayin addinin ha'inci saboda ku cika musu alkawarinsu sannan sai Allah subhanahu wata'ala ya ce inna Allah yuhibbul muttaqin kamar yana cewa to ku ci gaba akan abin da kuke kai na aiki da umarnin Allah da barin halinsa yin wannan dama shine tsoron Allah to ku ci gaba da yin sa haƙiƙa Allah yana son bayan da suke jin tsoronsa waɗanda suke kwatanta abin da yake su suke yi suke kuma barin abin da ya hana wanda daga cikin aikin masu tsoron Allah akwai cika alkawari tsakaninsu da wanda suka yi alkawari da su amma yana cewa to shi ma wannan alkawari ku ci gaba da shi har lokacin cikarsa ya yi hakan tsoron Allah ne kuma hakan zai sa Allah ya kaunace ku sai abinda wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu halaccin kulla alkawari da cika shi tare da arnan da suke kiyaye abin da aka yi da suna alkawari ba sa sabawa ba kuma sa taimakon wani akan cutar da addinin musulunci da musulmi to waɗannan ana iya yin alkawari da su kuma a cika musu alkawarin ne abin da ayar take sanar da mu irin waɗannan Allah da ya ba ruwansa da shi da su ba manzo da ya ba ruwansa da shi da su ba ba a ko'ina ake nesa nesa da su ba a abin da suka kiyaye suka tsare na alkawari to ana cika musu alkawarinsu a mu'amalance su gwargwadon yadda suka kiyaye alkawarin da aka yi da su

الله سبحانه وتعالى يتقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم فسر wannan آية a الله Allah إذا انسلخ الأشهر الحرم salakal في إذا وتني masu alfarma suka riga suka kare suka cika wacce wato ainihin a cikinsu ko waɗanda a cikinsu ko ka amintar da wasu daga cikin arnan da kuka yi alkawari da su to idan wannan watanni hudu na jinkiri da aka yi da su na daga kafa da aka yi da su cewar bayan karewarsu to kowa zama cikin shirin ko dai ya musulunta ko kuma ya fuskanci takobi to idan waɗannan watanni masu alfarma suka riga suka cika suka ƙare suka fice idan babu wato anin ragowar wasu kwanaki cikinsu to Allah subhanahu wata'ala ya ce ga sabon hukunci faƙutulul su haisu wajadtumuhu ku kashe arna a duk inda kuka same su a duk inda kuka cin musu wa idan kun tarar da su ku kama su a tsauran kamu a matsayin fursunonin yaƙi wa suruhum ku kuma tsare su tsarin da ba su ba samun yanci ba su isa su komai da suka saba yi ba sai in ku guhe musu dama kuka ba su izini sun za kamar yanayin bawa sun zama kamar yanayin yaro ƙarami sun zama kamar mara lafiyar da ba zai iya wa kansa komai ba sai abin da aka sashi Allah subhanahu wata'ala ce wa na lahum kulla marsad sannan ku zauna kuna masu dako gare su a dukkan wata mafaka da za ku iya fakewa sai dai su ji kundiran musu ba zato ba tsammani amma duk da wannan sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa in tabu idan har suka tuba daga kafircin da suke kai suka daina arnancin da suka ginu a kansa suka wato ainihin shiga addinin musulunci sannan wa aqamu salata suka tsayu da tsaye da sallah ma'ana sun rukunkume hukunce-hukuncen addinin Allah da suka karba wa atawu zakata sannan kuma ya zama suna bayar da zakkar dukiyoyinsu Allah ya ce fakhallu sabilahu to waɗannan ku kyale su kada ku kama su kada ku tsare su kada ku kashe su duk da aka ambata ba za a kashe su ba ba za a kama su ba ba za a killace su ba banda zama a kan hanya ana mai dako da fakonsu waɗannan duk sun fita daga ciki sakamakon sun tuba ga Allah subhanahu wata'ala sun daina kafirci sannan kuma sun tsayu da aiwatar da hukunce-hukuncen addinin musulunci da suka kama ga sallah da abin da ya shafi zakka Allah ya ce to ku rabu da su ku kyale su wannan domin sun zama 'yan uwanku cikin addinin musulunci da abin da yake ku a musulunci yana kansu da abin da bai kanku a musulunci bai kansu da ku da su duk kun zama ɗaya ɗaya ne na musulunci mu'amala ku za ku yi ta gwargwadar da musulunci ya tsara sannan Allah ya ce inna Allah ghafurur rahim haƙiƙa Allah mai yawan gafara ne ga bayansa da suka tuba sannan mai yawan jin kai ne a gare su muddin bawa ya tuba ya koma ga Allah to Allah zai karɓe shi da gafara da jin kai ya kuma wato sanya albarka cikin al'amarinsa fassara wannan aya ta salo mai faɗi da Allah subhanahu wata'ala ya ce fa idan salaka al-ashhurul hurum idan watanni masu alfarma suka kare suka fice kwanakin su suka zama babu ragowa a wannan gaba malamai masana tafsirin littafin Allah sun yi saɓani akan waɗanne watanni ne ake nufi da watanni masu alfarma a wannan gaba wasu daga cikin malamai suka tafi akan cewar abin da ake nufi da su watanni masu alfarmar da aka riga aka sani kini guda hudu su ne watan zulqaida da watan zulhijja da watan muharram da kuma watan rajab uku a jere zulqaida zulhijja muharram daya a ware shine watan rajab wasu malamai suka ce tunda waɗannan aka sani a matsayin wato watanni hudu masu alfarma da Allah yake cewa inna iddata shuhuri inda Allah na ashara shahran yau khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum to wannan arba'atun hurum din suka ce su ne waɗannan watanni kuma alamma da aka ce fa idan salakal ashhurul hurum su ake nufi amma wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewar a'a ba haka abin yake ba anan watanni masu alfarma a nan abin da ake nufi kwanakin watanni masu alfarma da suka kama daga farkon ranar sallah da Allah yake cewa a shelanta wa kafirai ba shi ba su yace yawmal hajjil akbari a ranar hajji mafi girma rana ita ce ranar babbar sallah idan mutum ya kalli ranar babbar sallah a cikin kwanakin wata ai sai da aka tafi aka samu kwana nawa ta zo kwana goma kaga ba farkon wata ba ce ko sau da haka kwanakin ake nufi na wanda suka amsa kwanakin wata hudu mafarinsu farkonsu daga ranar sallah da aka shelanta wannan cewar ba Allah ba arna ba manzo ba arna nesa nesa tsakaninsa da su da Allah tsakaninsu da manzo da su to daga wannan rana ta sallah ta goma ga watan zulhijja ta shekara ta tara ga hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga nan ka tafi ka tafi har a tafi zuwa ranar goma ga watan rabi'u sani kaga za a samu waɗannan kwanaki to su ne a cikinsu tunda a cikin ranar sallah goma ga watan zulhijja za a tafi ga daga zulhijja aje muharram ko daga muharram za a je safar daga safar za a je rabiul awwal za kuma a tafi rabiul thani to kasancewar kwana goma aka ɗauka a watan zulhijja daga ranar goma ga shi ma'ana an cire kwana goma daga cikinsa an wari ashirin an fahimta to da aka wari ashirin a cikin zulhijja in ka hada da muharram an samu wata ɗaya da kwana ashirin in ka tafi wato ainihin safar an samu wata biyu da kwana ashirin in ka tafi rabi'ul awwal an samu wata uku da kwana ashirin to sai an tafi rabi'ul sani an kwaso kwana goma a ciki zai baka wata hudu cikakku ma'ana kwanakin wata hudun ake nufi to shine waɗannan malamin suka ce abinda ake nufi da fa'idan salakal ashhurul hurum ana nufin waɗannan kwanakin da za su haɗa kwanakin wata hudu da aka ce an jinkirta wa arna an ba su dama kafin wannan wata hudu su kare, kowa isan nai kada ya kuskura ce zai tunkaro ɗakin allah da sunan yin aikin hajji a matsayinsa na arne kada ya kuskura ce zai zo zagaya ɗakin allah tsirara kada ya kuskura a wannan wato ainihin hali ya mariya cewar zai tafi aljanna yana arne ba musulmi ba musulmi ne zai shiga aljanna amma ba arne ba to waɗannan abubuwa da aka ambata musu to a waɗannan lokuta da aka faɗa su ake nufi da fa'idan salakal ashhurul hurum ba ana nufin zulhijja a zulƙaida zulhijja muharram da kuma rajab ba ba haka ake nufi ba an fahimci bayanin to wannan shine bayani na biyu to wannan bayanin na biyu shine wato anin malam muhammadul aminu shanqiti allah ya ji kansa da rahama yace wannan magana ita ce mafi bayyanar magana cikin maganganun malam saboda ayar tana tafiya tare da abin da mafarin surar ya faru magana ce ake goya wata jikin wata wata jikin wata yawwa to sannan da Allah ya ce faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum ku kashe arna a duk inda kuka cin musu kuka same su abin nufi a kowane guri daga cikin sasannin da ke ban ƙasa to cewar kowane guri sai wasu daga cikin malamai suka ce e kowane guri idan dai bai ratso harami ba tunda Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewar masallacin ka'aba da abin da ya shafi kewayensa faman da kalahu kana amina wanda duk ya shiga wannan guri ya zama amintacce to ya za a yaƙi mutum kuma ce na cikin aminci suka ce to a da aka ce ku yaƙe su a kowane guri banda waɗanda suka zama suna wato zagayen harami to amma jumhurin malamai suka ce har waɗanda suke a gurin haramin ma za a yaƙe su domin Allah cewa i waje wajadtumuhu a duk inda kuka same su suka ce wannan a duk ta haifu ta gani ai alfarma da wannan guri ike da shi ta shafi wanda ya je masa a zubin da Allah subhanahu ta'ala ya ce a je gurin ba wanda ya je wa wajen ba ta yadda Allah ya ce ba a matsayin sana'ar ne a wanda ya je wa wannan guri yana mai nufar ɗakin Allah don yin abin da Allah ya ce to shi ne yake cikin aminci ba wanda bai ɗaukan wa kansa tsarin da zai samu amincin ba suka ce kuma lafazin arna faƙutul mashirikina haisu tumu to aka ce mashirikina to shi ma akan wannan kalma malamai suke cewa to ai wannan kalmar mushrikin tana gasgata akan duk wani arni ba babba ba yaro ba mace ba namiji ba tsoho ba saurayi ba malami ba jahili in dai arne ne babbatul mushrikina haifu wajattu haka in ka kalli lafazin da zubin ayar ake nunarwa to shine sai malamai suka ce sai dai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayanin da ke keɓance wasu daga cikin arna da ba za su bi ƙarƙashin wannan kalma ta mushriki na ba duk da suna arna saboda ya yi hani ga al'ummar musulmi idan za su tafi yaƙi ya hana su kashe mata ya hana su kashe ƙananan yara daga cikin 'ya'yan kafirai ya hana su kashe fada-fada ko kuma malaman yahudawa da aka tarar da su cikin coci-cocin su ko guraren ibadar ba su ɗau makami sun tunkaro mayakan musulmi a matsayin za su yaƙe su ba to irin waɗannan kada a je a cin musu a kashe su da tsohon da tsufa ya kai tsufa girma ya cin masa mutum ba da ra'ayinsa ake amfani wajen yakar musulmi ba in shi yake shirya da za a yi duk da ba zai iya ba to da shi da su duk hukuncinsu ɗaya ne to amma wanda girma ya cin masa shekaru sun taho karewa ya zamanto bai da katabus ba kuma da ra'ayinsa ake yakar musulmi ba to wannan suna daga cikin wanda su ma ba a kashe su a yaƙi haka wanda ake da alkawari tsakanin musulmi da shi kuma ya tsare alkawar to wannan dan an cin masa cikin arna ba za a ce a kashe shi ba tunda Allah ya ce a cika masu irin wannan cika alkawarin alkawarin duk da suna cikin arna shine malamai suke cewa na mushrikeena haythu wajadtumuhum maganar abin da ya shafi su nan akwai togaciya game da mata ƙananan yara tsohon da girma ya cin masa malaman da suke cikin coci-coci duk waɗannan ba a ce a kashe su ba da arnan da aka alƙawari da shi lokacin alƙawarin bai kare ba kuma ya tsayu a kan cika sharaɗan da aka da shi na alƙawari Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da cewa fa in tabu wa aqamu salata وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم idan wato su arna suka tuba daga kafircin da suke kai suka zama suna tsaye da sallah suna ba da zakka allah ya ce ku rabu da su to shine malamai suke cewa a nan akwai dalili da ke nuna cewa wanda ya hana zakka ta dukiyarsa ya kuma ƙiyin sallah ya ce shi musulmi ne to za a yaƙe shi har sai ya tsaye da sallah har sai ya ba da zakka suka ce kamar yadda sahabon annabi halifansa na farko abubakar siddiq allah ya da shi bayan rasuwar manzo sallallahu alaihi wa alihi aka samu wasu daga cikin musulmi suka ƙi ba da zakka ka ce ai su ba za su bar ba manzo ka ce su ba kuma ya mutu saboda haka abubakar ya ce babu wani mutum da zai raba tsakanin sallah da zakka ya saurara masa idan suna ba da dabaibai a lokacin manzo ba zai kyale su ba sai sun ba da wannan dabaibai in ko ba haka ba sai ya yaƙe su umarul faruk ya kokarin ya gamsar da shi ya za a yaƙi mai sallah ya za a yaƙi wanda yake azumi ya za a yaƙi wanda yake la ilaha illallah yace ai la ilaha illallah wanda yace la ilaha illallah bata cika ba in ba zai yi abin da yake a lokacin manzo bayan mutuwar manzo ba yana nan akan cewar sai sun ba da zakar su ko kuma ya yaƙe su haka ku aka yi ya dawo da su kan turba suka zama lalle za su fi aka abin da suke kai lokacin manzo haka kuma za su tafi a kai bayan rasuwa to wannan yasa malamai suka ce wannan aya tana daga cikin dalilai da yake nuna cewa in dai tuba na gaske ne an bar abin da ake kai na arnanci musulunci za to za ku a yi sallah za ku a bada zakka domin sallan nan babu wata ibada mafi girma cikin ibadu kamar ta ita ce farko abin za fara wa bawa hisabi ranar alkiyama in ta cika ta zama ta kammala ubangiji zai ce ba sai kun duba sauran aikin bawa ba bawa na kuɓuta ya tsira in ku aka duba aka tarar ba ta cika ba to inda abin da ka iya yi na nafilfili da biyayya ga Allah sai ubangiji ce ku cike masa da wannan nafilfili in ku babu manzo yake cewa bawa ya tabe yayi asara to kaga ibadar da a ta dalilin ta za a iya taɓewa asara maganar ka ce ka batta ba za ka yi ba a kyale ka a zira ma ido bai taso ba to ne sa malamai suka ce wannan ayar dalili ce akan cewar ko ka ce kana musulunci ka tuba daga dukkan wani abin da ba daidai ba saɓan na musulunci to sai ka tsaye da yin sallah ka tsaye da ba da zakka sannan ka tabbata cewar tuba ya yi kyau domin jama'a ma ga nauni suna ganin sallar ka suna ganin ba da zakkarka kuma dama su abin da ya bayyana a fili da shi suke hukunci abin da yake cikin zuciya wannan kuma sai dai Allah Allah ya fi kowa sanin imanin ka a zuci daidai ne ko ba daidai bane shi ya san haka ba wani bawa da ya san haka amma su bayan abin da ya bayyana gare su na sallarka azuminka zakkarka ko hajjinka shine za su iya gani su shaida cewa na musulmi ne domin yana ayyukan da aka buƙaci a yi a musulunci sai abinda wannan aya take koyar da mu malamai suke cewa wannan aya ta mana bayani akan shara'ancin kisan arna a kowane guri aka cin musu aka same su muddin suna na akan arnansu ba wani alkawari tsakanin musulmi da su ba kuma sa cikin wanda musulunci ya togace kada a kashe to za a kashe a ko ina aka cin musu sannan wannan aya tana sanar da mu hana mashirakai tasarrufi yin yadda suka so a cikin ƙasashen musulmai da suke jagorantar su ta musulunci ba za su yi wani abu su arna sai da izini daga wajen al'ummar musulmi ba zai ba arne da bai riga ya musulunta ba ita zai yi abin da yake so a ƙasar musulunci a shi sa Allah ce fakhuduhu wahsuruhu Allah ya ce ku kame su ku killace su ku tsare su su zama sai abin da kuka yadda za su ba su isa su abin da suka ga dama ba wa qu'udu lahum kulla marsad ku yi musu wato daku duk hanya duk guri ku zama cikin wato ainihin fakonsu don far musu to sannan wannan aya tana sanar da mu cewar Allah na gafara ga wanda ya tuba kan abin da iya gabata na ba daidai ba Allah zai gafarta ba. yasa sai Allah ya ce idan har sun tuba fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabila ku rabu da su ku kyale sun zama yan uwan ku Da duk abin da suka na da na arnanci da ku ya wuce afallahu amma salaf Allah ya yafa abin da ya gabata sannan wannan aya tana sanar da mu girman al'amarin sallah da zakka daga cikin ibadu da Allah dora wa bayi cewar suna daga cikin ibadu na gaba gaba da ake gane kyawun tuban bawa da nagartar musuluncinsa idan ya zama tuwa damu da su ina kiyaye su kamar da Allah ya bukata bisa korwa manzo bayan haka Allah subhanahu wata'ala ya ce وإن أحد من المشركين استجارك فأجده حتى يسمع كلام الله فأجده حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba cewa wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dalika bi annahum qaumun la ya'lamun fasara wannan aya a takaice Allah ya ce wa in ahadun min al-mushrikeen idan wani daya daga cikin arna ya nemi istadaraka ya nemi mafaka da matserata da ba shi kulawa da kariya daga gare ka ya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam fa'ajirhu ka ba shi ka ba shi mafakar hatta ya suma a kalam Allah har ya ji zancen Allah al-Qur'ani thumma ablighu ma'mana sannan ka isar da shi ga gurin da zai samu nutsuwa ya aminta cewar ya zo cikin al'ummar musulmi karkashin ba da tsaro da kulawar wanda daga cikinsu shugabansu ko ɗaya daga cikinsu da aka amince ibada wato an kulawa gare shi ya ji zancen Allah dan ya ji yaya zancen yake ina ya sa gaba abin a karɓa ne ko ko a'a zai toga ce ci gaba da abin da yake na arnanci in ya saurari zancen Allah ya ji abin da aka faɗa masa ku isar da shi zuwa ga inda zai ji cewar yanzu haka ina cikin aminci ba wani abu da ya same shi zuwa ikoma garinsu ko gidansu ko inda yake Allah yake cewa hakan zalika bi annahum qaumun la ya'lamun Allah ya zartar da haka saboda su arna mutane ne da ba su da fahimtar menene alkur'ani ba su san wahayin Allah ba mutane ne da sun jahilci wane ne Allah da haƙoƙinsa ba su iya sanin haƙoƙin musulunci ba kamar yadda ba su san haƙoƙin mai musuluncin ba Allah subhanahu wata'ala to ku bar su su ji abin da yake na zancen Allah da yiwuwar su iya fahimtar abin da Allah yake buƙatar a fahimta na wahayinsa da ke cikin zancensa ko kuma su fahimci wato addinin Allah a sakamakon sun fahimci wane ne Allah fasara wannan aya a fayyace da Allah yake cewa wa in ahadu min al-mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah malam imam ibnu kafir Allah ya ji kansa da rahama yake cewa daga wannan umarni ne na Allah subhanahu wata'ala da yake da manzo idan wani daga cikin arna ya nemi mafaka wajen ka ba shi mafakar har ta dalilin haka a dace ya saurari zancen Allah wannan sai yasa manzon Allah tsira da abinci Allah sabbata a gare shi ya kasance yana ba da kariyar samun aminci da ba da mafaka ga duk wanda ya zo masa daga cikin arna yana mai neman shari'a a gurin manzo sallallahu alaihi wasallam to mun samu labarin kana kira zuwa ga Allah ni ne na daga gari kaza nake so in ji irin saƙon da ka zo da shi ban san yadda abin yake ban gama sa ba ba na so in shiga abin da ban fahimci inda ya sa gaba ba sai na fahimci na abin ya sa gaba shi ne na in ji me kake cewa ana samun annan da suke irin wannan har yanzu za ka sami irin wannan wanda za ka tara ya zo cikin musulmi to shi a ce ka shiga musulunci ta shi sai ya yi wani research su. ya yi wani bincike ya ji kuma yadda abin yake ya fahimce shi sannan in ya gamsu da hujjoji da dalilan da suke ciki ya yi ina mai jin cewar ya gane abin da ake so to allah subhanahu wata'ala ya ce da manzo idan aka samu masu irin wannan neman shiriyar suke neman a ba su mafaka don sauraron abin da Allah ya saukar na alkur'ani to a ba su haka mun zo kuma yi. Ba na yadda Allah ya masa umarni ya aiwatar sannan mala ibn kasir yace ba sai kuma wannan ba haka waɗanda ake turowa daga ɓangaren arna da wasiƙu don isar da su zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to su ma irin waɗanda ake aikowar a ba su mafaka don su zo su kawo saƙon abin da aka turo su da shi a karanta a fahimci inda saƙon ya fuskanta a kuma ba su amsar da ta dace su koma cikin aminci ba tare da an kashe su kwanta ba su ba su kai saƙon abin da manzo ya ba su amsar wasiƙar da suka kawo ita wannan ma ya shiga ciki ita gaba da cewa dai manufa ta cewar manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ba da mafaka ga wani daga cikin arna ya ba shi kuma kyakkyawar kulawa da amincin da har zai koma inda ya zo ba tare da an cutar da shi ko an kashe shi ba to wannan ya haɗar da abinda kan faru a samu wanda daga cikin arna an turo shi da wasiƙa ya kawo ko kuma kasuwanci ƙasar musulmi ta kawo shi ko neman sulhu da samar da wato ainihin tsagaita wuta shi ma in ya zo da irin wannan sakon a karɓe shi a ba shi kula da tsaron da amincin da har zai gama abin da ya kawo ya koma ko kuma wanda ya ɗauko jizya da aka ɗora wa waɗanda ba musulmi ba ya zo ya kawo da makamantan ire-irin waɗannan daga cikin dalilin da ka iya sa a buƙaci jagoran al'ummar musulmi ko na'ibinsa ya ba da mafaka ko aminci ga wani wanda ya zo neman aminci har ya zamanto ya zo ya gama abin da yake ya tafi muddin da yana mai kaiwa da kawa a cikin garin musulmi har ya koma zuwa ga garinsa ya koma daga inda ya zo yake cewa sai dai malamai suna cewa bai halatta ga irin waɗannan arnan da suka buƙaci za su ji zancen allah don su fahimci na zancen ya sa gaba ko kuma suna neman mafaka don su yi wani abu na kasuwanci ko don sun kawo wata wasiƙa da aka aiko su da ita ko makamancin haka malamai suke cewa irin waɗannan ba a ba da damar a su su zauna cikin ƙasar musulmi su share kimanin shekara guda a matsayin haka lokacin ya yi tsaho ba a yadda da haka ba sannan bayan haka ake cewa ya halatta a ba su dama gwargwadon wata hudu da Allah subhanahu wata'ala ya ba da irin wannan gwargwadon a san da ya ba shi ba arna ba manzo ba arna nesa nesa sai ce an ba su dama ta wata hudu daga wata hudun sun kare ko musulunta ko yaƙi to shi ma wanda ya zo neman mafaka irin wannan ta yana so zai saurari karatu alƙur'ani ko an turo da saƙon wata wasiƙa ko kuma ya zo kan wani kasuwanci ko kuma wani abu makamancin wannan ya zuwa ya kaji biya to suka ce wannan duk irin tsaikon da za a yi masa da bashi mafaka ina da dama ne ta watan hudu amma ba za a bashi shekara guda ba wannan shine abin da malamai suka ambata sannan da Allah subhanahu wata'ala ya ce zalika bi annahum qaumun la ya'lamun Allah ya ce a baiwa arnan da yake so ji ne kuma yanzu ba kawo suka zuwa wani an ɗarke wuta tana ci gaban ko a sake matsata mai ɗauka wata alace zalika bi annahum qaumun la ya'lamun ba da damar a ba da mafaka ga mai neman ya ji alkur'ani ko ga wanda ya kawo wasiƙa ko wanda ya kawo jizya ko wanda wani kasuwanci ya kawo shi cikin arna Allah yake cewa zalika bi annahum qaumun la ya'lamun saboda ai su mutane ne da ba su da masaniya ta zancen Allah da wahayinsa alkur'ani ba su san me ya kunsa ba sannan mutane ne da suka jahilci wane ne Allah subhanahu wata'ala wannan yasa sai Allah subhanahu wata'ala ya ce a ba su mafaka da kariya da aminci idan sun buƙaci sanin wannan zance na Allah su ji wahayinsa da yiwuwar a dace su karɓi addinin musulunci su shirya sai abin da wannan aya take koyarwa wannan aya tana sanar da mu martaba makotaka arne da yake buƙatar ya saurari zancen Allah aka ce a bashi mafaka a bashi aminci har ya saurari abin da Allah ya hukunta zai saurara na zancen Allah sannan malamai suka ce wannan yana nuna a bada aminci ga wanda aka ce gashi ambasado ne daga ƙasa arna wanda in wani abu da ya shafi arna da suke da alaka da musulmi a wani alkawari ko kuma musulmi suna zuwa can inda suke cewarta wannan wanda aka ajiye a matsayin jakada ofishin jakadanci to a ba shi kulawar da ta dace kada ce to a tunda arne ne allah ya ce a kashe arne da inda gan shi a farmasa a to malamai suka ce wani daidai daga cikin wanda ake baiwa aminci don maslahar musulunci da musulmai a zamansa da yake a inda suke sannan bayan haka wani aya tana sanar da mu allah subhanahu ta'ala ya yi umarni da a karbi wanda ya nufi kasar musulmai ike so ya shiga don koyar menene addinin musulunci da yiwuwar in aka masa bayanin sai fahimce shi ya shige shi ba a ce tun da arne ba ne ko ya ce ai so yake ji yadda bayanin musulunci yake a ce a kawai sai dai ka karba ko ba ka san shi ko ba ka san shi a a bar shi ya saurara a yi masa bayani ya samu gamsuwa to sai sa in ya shiga ya shige shi bisa basira da fahimta sannan wannan aya tana tabbatar mana da cewa alkur'ani zancen Allah ne da Allah ya ce wa in ahadu min al-mushrikeena sajara ka fa'ajiruhu hatta yasma'a kalam Allah har ya ji maganar Allah ashe al-Qur'ani zancen Allah bisa malamai suka cewa da lafazin al-Qur'ani da ma'anarsa duka daga Allah ce sannan wannan aya tana sanar da mu yaduwar jahilci tsakankanin arna game da meye musulunci da kuma jahiltar su game da waye Allah shi sa suke zama nesa da addinin musulunci nesa da abin da ubangiji yake bukata a yi amma daga inda aka samu karkatowar waninsu na yana so ya fahimci meye musulunci ina so ya fahimci meye haƙoƙin allah wannan a sanar da shi wannan zai iya zama dalili wannan jahilci nasa ya kau a ta dalilin haka ya shirya ya karɓa addinin musulunci shine ma'anar da ribar a ce an ba shi damar mafaka da kariya da aminci har a samu a ciyo shi su karɓa addinin musulunci wannan shi ne abin da ya sawwaka na ayoyin da muka karanto kuma muka bayanin su abin da muka daidai Allah ba mu kuskure kuma Allah iya sai mana na'am